To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu bibiyan mu kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulin Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a mun sa mun ce in Allah ya yarda karfe goma akwai karatu da Shak Abul Fatai zai yi wanda zai yi raddi zuwa ga 'yan izala. To amma alhamdulillah jama'a ku yi hakuri uh, inda nake ban kai gida ba sa'an nan kuma wannan karatu akwai shi amma za a yi shi a mu'assasa insha Allahu karatu da Malam Abdul zai yi akan wannan shafi mun daga zuwa ranar Juma'a wannan zai zo halka halka ne wanda Malam Abdul zai yi amma yau karatu da Malam Abdul muka sanar zai yi jama'a ku yi hakuri a duba wannan karatu a mu'assasa in Allah ya yarda sha Abdul sana tijani zai yi wannan karatu a mu'assasa amma wanda za a yi a nan yau insha Allah ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri in aka yi a mu'assasa ma za mu samu za mu ɗauko kuma mu kawo a nan karatu da Sheikh Abdul Fatah zai zo ranar Juma'a amma yau akwai karatun amma ku yi hakuri a mu'assasa jama'a ku ji ga shayi na makan layi shi ma zai aika da sakon a tattaro a masasa insha Allah akwai raddin da a yau amma insha Allah ku ji dai ga shehi na assalamu alaikum ya maulana wa alaikum salam wa rahmatullahi barakatuh sarki barka da wannan lokaci barka kai dai ya maulana ya maulana jama'a ana jiran ka sosai amma mun samu wani failure ne da za a ci gaba da wannan karatu a muassasa na so ka yi ma jama'a magana ne kamun insha Allah lokacin ya kai to insha Allah muna ba jama'a haƙuri. da mun sa za a yi karatun a wannan shafi namu na sarki zaki mkk rasulun aminu to kuma an samu wani dan uzuri na shi sarki yana cikin wasu uzurai sosai to insha Allah amma muna da karatunmu da za mu ci gaba wanda dama mun dade muna yin sa mai series to insha Allah tabaraka ala ta'ala ranar juma'a da yardan Allah za mu koma karatunmu mai dogon zango wanda muka saba yi insha Allah a fejin sarki zaki amma karatun da aka sanar yanzu cewa za a yi yau a wannan feji mun koma da shi fejin mu'assasatul anwar insha Allah tabaraka wa ta'ala a can za a bibiye mu tara da rabi zuwa goma da yardan Allah insha Allah. Shai mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode sosai mun gode jama'a kun ji sako eh kun ji sako to shai alhamdulillah mun gode sosai mun gode. Alright to jama'a ku yi hakuri insha Allah ina cikin wani uzuri ne ban kai gida ba dole shaida kare wannan uzuriyar da muke ciki insha Allah amma ku same mu a mu'assasa insha Allah Sheikh Abdul zai ci zai kawo wannan karatunsa da zai yi kuma in Allah ya yarda kowane ranar juma'a kaman kan da muke karatu da Malam Abdul Fatah kowane juma'a akwai karatu da yake yi insha Allahu ranar juma'a ku same mu ku ji wannan karatu insha Allah in Allah ya yadda to jama'a zan bar mu nan Allah taimaka mana Allah biya mana bukatun mu duniya da lahira in ci gaba da wannan harkan da nake ya very important insha Allah ah, amma ka kumanta a same mu a mu'assasa insha Allah shek zai ah, yi wannan karatun sa na raddi insha Allah ranan juma'a kuma a same mu da shek assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh